One Arewa TV. Tashar ku Magidancin da a yanzu haka yi rasa rayuwar tashi gumba baki ɗaya. Mai suna Sha'aiba Ahmad, ɗan kimanin shekaru arba'in da biyar a duniya, da matar tashi mai suna Binta Abubakar, ‘yar kimanin shekaru talatin da bakwai a duniya, da kuma ‘ya'yansu guda shida ringis, waɗanda dukkaninsu suka riga ma gidan gaskiya a lokaci guda. Allah sarki, rahotanni sun yi nuni da cewa an kawo wutar lantarki ne da misalin karfe goma sha biyu na daren jiya Lahadi a cikin unguwar tutudun wada, wanda kuma anan ne ake zargin wutar lantarkin ta yi sanadiyar tashin gobara a cikin gidan magidancin. Wasu daga cikin mazauna unguwar da suka zanta da albarka rediyo sun bayyana cewa tun bayan tashin gobarar ne magidancin ya tafa man kururuwa domin dai al'ummar unguwar su kawo masa ɗaukin gaggawa a sakamakon ya wuta ta mamaye cikin gidan nashi sai dai ko mazauna unguwar sun yi bakin ƙoƙarinsu, domin ganin an kashe gobarar to amma kuma cikin al'amarin nan mai kama da ƙaddara ta riga fata kuma idan ajali ya kira ko babu ciwo sai an tafi nan fa hayaƙin gobarar ya ga galabaitar da mutanen wanda kuma kafin a kai musu ɗaukin gaggawar magidancin tare da matar tashi da kuma 'ya'yan shi guda shida ringes suka amsa kiran ubangijinmu mu, wato dai gwari-gwari mai sauraro rai ya halinsa, wanda kuma da safiyar wannan rana ta litinin ne a kai mutanen gidansu na gaskiya. mai sauraro abin dai gwanin ban tausayi kamar da yadda wasu daga cikin makota da kuma 'yan uwan marigayen cikin halin zub da kwalla suka shaida albarka rediyo. Ana cikin kashi wannan gobara ba san dama da mutane da yawa a cikin ɗaki ba hayaki ya riga ya musu illa da yake na ɗau uban mun tafi da su asibiti. Ita wutar nefan ma har take ɗan jan mutane. Bayan mun fito kuraji wuta ta riga ta gama turnike wajen. Kokari muka fasa kofar mun fito da su daga cikin su akwai wajen mutum hudu ma suna numfashi ta daga baya ya Malam Saminu Yusuf Abdullahi wanda kuma shine kakakin hukumar kashe gobara ta nan jihar Kano ya tabbatar da rasuwar mutanen wanda ya ce kawo zuwa wannan lokacin hukumar taso tana cire gudanar da bincike a kan faruwar al'amarin. Jami'an mu sun tafi zuwa wannan wuri hayaki ya galabaitar da mutane bakwai kuma aka ɗauke su aka kai su asibiti daga baya aka samu tabbacin Allah ya yi musu rasuwa. Allah Allahu akbar to babban fatan anan bai wuce Allah ya ji kan al'ummar musulmi Allahumma amin ƙarshen rahoton kenan albarka rediyo Bauchi Ibrahim Aminu Rimin Kebe daga Kano ba zan aura ma 'yata dan iska irinka ba Faruk rayuwar da muke yin nan fa ba daidai bane kai karan kanka ka sani wallahi idan wani ya je inda kake wannan magana ya je inda kake kurun shi abin nan sai ya dauka wani shaye-shaye ne iya yar wiwin nan ne iya wiwi ce kawai sai shisha wallahi in ban aure shi ba mutuwa zan yi baki da hankali ne wani irin mutuwa kike kira ma kanki mutuwa saboda ɗa namiji ko what no kin gane islam ni kin gannan ba wai na kira ki don wani abu bane kawai na kira ki ne domin in gaya miki cewa mu rabu abin da ya sani na kira ke amma faruk ya kamata ka fahimci abin da nake faɗa maka ka tuna kai fa maraya ne ni gaba ɗin ka zo irin ni wa'azi wa'azin da kake nani ni gaba ɗin ba na so kamar ha ba kai kuwa kai ka ce dole sai da mu ya tsaya zama irin daya kafin mu yi soyayya mai aure tunda kai ba za ka iya juyawa ba shine ni na canza na da irin rayuwanka this is madness abinda yake shirin aikatawa ba daidai bane